منه الآية ta suratul hijri makiya ta sauka makka wa adadu ayatiha adadin ayoyinta tisan wata suna aya tana da aya ɗari ba ɗai da tara wa maudu a har ra'isi jagora abin da take koyarwa huwa ibrazul masiri shine hitowa hili da makoma almafawwahu wadda ake tsoratarwa a kanta alladhi yantaziruhu alkafiru wadda alkafiruna makoma mugu a wadda kahirai ka jira ita ɗai su mutuwa ɗai su jira a kai su ga muguwan makoma da adamin islamin saboda rashin musuluntarsu wata nawalata sura tasliyatu rasuli sura kuma ta kunshi ba annabi hankuri sallallahu alaihi wasallam ala adamin imani akan rashin imanin mallan yu'minu mutane ne da basu imani ba wa anna tilka adatul mukaddibina kuma wannan al'ada ce ta masu ƙaretawa ma'arusulin tare da manzanninsu ba shi kaɗai ba ne wato duk manzanni haka sun ka gama da matsala sun ka yi hankuri a wa kulla duka surar takan dawo ila zalikal mihawar al'asiri zuwa ga wannan faifai na asili sawa'un fi zalika alƙissa kuma duk ɗaya har da da aka ambata ciki na hau ta bashariya kama ke abin abin nan kisa bashariya wato abin na halittar mutane wa asalin hidaya da asalin shiryuwa walgawaya da asalin halaka wa zalika fi khalqi adam duka wannan a cikin halitta adamu da aka halicce shi matsayi ne na bashar wa gururu iblisa da ruɗe-ruɗen iblisa wasu kibari da girman kan iblis sun ma ta'arra da sannan sura ta gitta kuma libadi ayatin lahi ga ambaton wasu ayoyi na Allah wa mashahadar kauni da kuma mahalarta ta halitta wato gani na halitta fi sama ya cikin sama wa adda da cikin ƙasa wa ma bai na da abin da ke tsakanin sama da ƙasa kamar mutane da sauran halittun da abisa ƙasa wa kade abin na wa kade abin nan ƙuddiran da hikimati duka waɗanga abubuwa an ƙaddara su saboda hikima summa zakara qissata ibrahima wa ludin sannan ya ambaci kissa annabi ibrahima da kissa annabi ludu alaihi masallatu wassalam wa ashabal aika kuma ya ambaci kissan mutane ashabal aika mutanen annabi shu'aibu wa ashabal hijri da mutanen hijri su ma dai mutanen annabi shu'aibu wa azabahum ya ambaci yadda aka azabtar da su wa katamata sura sura ta kare da tabbitar rasul da ba annabi hankuri tana neman ya yi hankuri ya tabbata dai ga abin da aka aiko shi wanti zari ta nasari kuma ya jira lokacin nasara domin abin da don Allah ya ce zai yi to zai yi to ya jira lokacin nasara yana nan ta yi wa an yasfa anil ladina ku kuma ya da kai wasfa wato ka da kai ga abin da suka yi mai na cutarwa wa yi wakilu ila Allah ya wakilta al'amarin su zuwa ga Allah wa mashahadar kiyama da kuma mahalartar kiyama wa taujihatu da sauran taujihan da za su biyo baya wa ta'aqibat da ta'aqibai ƙarin bayani allati tazbiqu qisasa ta'qibi taujihi wadda take biyowa take gabata kamin ƙisa da wadda ke biyowa bayan kissa wa kalli da shigar da take cikin kissa wa ta'aqquba alaiha da kuma biyo wata bayan kissa duka zai ambace shi wa qala bismillahir rahmanir rahim yace alif lam ra Allah shi ya sa abin da yake ni da wayannan harufa Allahu a'lam bi maradihi da zalika Allah shi ya sa abin da yake ni da wannan la'annahu lam yarid fi tawiliha shay'un sarihun min kitabillah domin babu wani abu bayyananne da ya zo na fassara su cikin littafin Allah a wani sunnati rasulullah wa cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam. wata kaddamar kalamu ko magana ta gabata an al-huruf al-muqatta ga harufa al-muqatta min awwal surati al-baqara farkon surati al-baqara in shi ta tawassa in kana so ka fada da in ka ga dama ka koma farkon baqara ka dubi wannan tilka ayatul ayatu wa inna ayoyi ayatul kitabi ayoyi ne na al-qur'ani wal idafa bi ma'ana min wato kenan tilka ayatun min ayatul kitab wayannan ayoyi ne daga cikin ayoyin littafi wa qur'anin mubin kuma abin karatu bayyananne irin da haƙƙi mai bayyana gaskiya mana fadi da daga banna ya tashi gaskiya daga banna sai ya bayyana gaskiya ya inda barna daban wato abin nan udifa bi da ya dace sifatin an yi adabi ne da kare abin nan sifa ayatul kitabi wa qur'anin kuma mubinin wato abin na mubinin wato duk ƙarin bayani na sifa alkur'ani ruba ba ruba ma bitta kafifi wa qur'a bitta shididi ruba ma ruba ma ya waddu ladina kabaru da yawa kahire suna guri yawmal qiyama idza ayanu halawa in sun kaga halin su wa halin musulmina da halin musulmai masu tafsiri da yawa suna fassara wannan da ranar kiyama ana kuma fassara shi da ranar kiyama da nan duniya do wani abin sha'awa ya bayyana sai kahire sun yi buri ko nan duniya da a ce su musulmai ne a suna burin wannan kuma da yawa kun ga wasu suka musulunta wani abin na fasto yana da kwamfuta duk arzikin da ya mallaka yi. sai ya sauko daga jirgi yana sauri ya shiga mota A sai kwamfuta ta faɗi akwai wani mai ɗan teburi wurin a ɗayan kebi sai ya gane ta ya tashi ya ɗauko ta ya sa cikin kwali ya aji ƙarƙashin teburi ne fasto ya yi tahiya yana dawowa tun yana zuwa shi dai har ya taho da 'yan uwa ne mai tebur ya ce abin na abin na nan oga me kake nema ya ce kai kana matsa min da tambaya me kake tambaya ka abin da naka nema babu mai gani ne ya bani shi babu wanda ka gani ne ya bani shi ya ce nana na ya ce ka bar tambaya ta ba mai gani ne ya bani sai wa ne sai shi mai tebiran ga ya tambaya wa ne shi mina na ya ce kwamfuta ce tabbaci ya ce tawagga gani sai ya tsoko ta karkashin tebur ya ce ita tawagga ya ce ita ce malam fasto ya yi burin ya zan musulmi ran nan da shi da bi yan uwa na musulmi sun kafa ya ce ku haka kuke ku musulmi wallahi ba wanda zai bani ita yan ba musulmi ba ba wanda zai gane ta ya bace ta yan ba musulmi wani gari kake ya ce sakkwato nake dan sakkwato an ka sani ba birnin kabi ba amma birnin ya yake to kun ga irin wannan suna guri in sun ga abin mamaki irin wannan da a ce su duk musulmi ne kun ga sun gamu da musulmin kwarai saboda haka abin da ya musu shi musulmin nan na kwarai shi ya musuluntar da su to Allah mu duka Allah ka shirya mu ka daidaita mu ga hanyar kama daidaiciya zaluncin da aka wa waɗanda ba musulmi ba shi ka sa wasu ba su musulunta na ta wani gari ne wa'azi mutane da yawa suka musulunta suka ce an ce ana ba da rago ce wanda adda shi ya yanka wanda bai da shi kashe yanka ka kowa ya ci bashi ba sai na wuce ba a yanka rago ko guda ba bayan na dawo gida an ka ce wani dan ta'addan malami ya ce gare shi amma da musuluncin izala musuluncin izala musuluncin kwarai kowa sai ya yanka rago kuma ya kawo kuɗi wa goma lokacin nan da ne yi wa'azin nan kuɗi na goma kuɗi na don sun yi ragon malam duk mutanen na ya warware musu musulunci gaba ɗaya sun kace to a bari sai sun shirya to kun ga akwai irin wa'annan 'yan ta'adda su 'yan ta'adda ne kuma sarakuna suna a goyon bayansu shi yasa ba mu iya maganinsu na ce wani gari ne wa'azi da ni ƙara wa'azi sai ne ta wani haɗa kaya nace a ce a raba musu kaya ba ban roki kowa kaya ba ina da halin da za a aika nista Kano an koyi min dila guda biyu an ka kawo min yadi goma goma an kai suwa wani yadi na mai saukin kuɗi sannan na sayi wasu kuma an kai min dinki akwai bawan Allah da ya biya kuɗin dinki shi kan wannan an ka hada su an ka kawo min ne aika a ce a raba musu hakimi ce yayi bayyewa sai an bayyana shi nace ce to a haɗa mai mu haɗu gidan emir ma haɗu gidan emir a haɗa mai zan taho a je ga ya ce a haɗa mai a haɗu gidan emir wallahi ba a bai kayan ga ya ce a samu ɗayan mai tura ne nace ce wallahi ba a bai su to haka suke sun yi buwan ba wa'ancan sai sun ka an so sai su ɗan musu mu ko ba mu cewa a bamu kuma ba mu ba su in wa'ancan na raba za su yi ni fa ni sai abina ba wani yabban ba amma wai hakimi ya ce ya kire yara na ce wai sai dai a samu abin da an kama shi to wayannan matsaloli suna maka ta fama da su suna maka ta fama da su kuna ganin abubuwan hawa ba su ci gaba suna ci gaba na suna maka samu yan izala gada ka kama mana yanzu in ka kasa su goma masu kama mana ba a samun kashi guda mai kama mana yanzu yan izalan ma in ka kasa su goma wayanda ka kama mana dore su goma yanzu ya an kasa su goma ba a samun kashi guda cikakke mai kama mana eh, kana ba su in ka ba su eh, bincika wani gari ka je an da duka ji suna zuwa sai ka ji ka iske kana da an sai da wasu can kan me ake da wanga abu musulunci a ce mutane ba su da amana me ake da wanga abu mutane a ce ba su da amana komi dai komi dai mutum ya samu shi dai ya mai dai ya sanyi Allah ka kawo mana mahita Allah ka kawo mana mahita ma ya wadda ladina kabaru da yawa kayirai suna burin laukanu musulmi na da dori a ce sun zan musulmi wa rubba litta kasiri wato da yawa fa inna hu yakasuru minhum tamanni zalik suna yawaita burin wannan wa qila litta qalili wato an ce rubba litta qalili bayanan ahwala to da saboda ranar kiyama tsoraci tsoraci tana taimauta su wala ya bi ko na ba su warkawa hatta ya ta manna zalika har su yi burin wannan illa bi a hayanin kalila sai cikin yan lokuta yan kaɗan zarwan kabar kahirai waturukul kufari ya muhammad rabe da kahirai ya manzon rahama muhammad sallallahu alaihi wa sallam. rabe da su ya akulu su ci abinci wai ta matta'u su ji daɗi bi duniyahun da duniyarsu shi ɗaya na asaka makonsu wa yalhihimul amalu ci gurace ya shagalta su da dole umri suna gurin wai za su dade duniya wa gairihi da sa ya shagalta su an imani ga imani fa zo bai alamu hakika za su san akibata amrin karshen al'amarin su wa hada muhkaman wannan aya yace tabbatacciya ce la saqu bil qital duk da umarnin da an ka ba zuwa na yaki ba shahi ta ba wa bi tahdidul la'ali ahwa'i wallahu cikin wannan akwai kacewa ga yan son rai yan shagala zarhun ya akulu wa tamatta'u ka bar su su ci su ji daɗi wa hihimul amal gurace gurace ta shagalta su fa ya alamu? za su sani wannan kun ga akwai tsoratarwa ga mutane yan sarai kusan ku cewa kuke yi don wai a san son rai kuke bi shi wannan abu da yake cewa ka yi ne yanzu ba irin da ake bawa yanzu ba da na bawa rayuwar dore ba a kwatanta da ta yanzu amma kuma ba a kwatanta rayuwar dore da ta yanzu amma kuma ana kwatanta ni'imar dore da ta yanzu kuna cewa kuna so Allah ya karrama ku da ya karrama mutanen fara amma ku ba ku bauta mai wanda na fara sun ka bauta mai Allah ya kare don haka yace kyale su za ku sani wa ma na min kare yace wa ma alaka wata alqarya ba urida ahla wato mutanen alqarya illa wala ha kitabun ma'lum ce suna da littafi sananne ma'dudun da aliha wato wanda an ka iyakanci ga mutanen ma ta zuko min ummati ajala wata al'umma ba ta rubun ajalinta wa ma yastakirun anhu kuma ba su jinkirta ga ajalin ba su mutuwa kana ajalin su yake kuma ya ajalin ya zo ba a kara musu lokaci Allah ya kare wa qalu ya ayyuhal ladina zila wa qalu ya ayyuhal ladina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalu kahirai sun ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya ayyu alladhi nuzila alaihi dhikru ya wannan da ya ce wai an saukan mai da alqur'ani don ba su ma yadda an saukan mai ba hasu ba za a yi gwargwadon cewa ce wai an saukan mai in na kalama januna lalle kai mahaukacin ɗade kake annabin muna suka ba shi annabin muna suka ba shi na aka da an ba ce ka ba wani abu ba ne annabin na aka ce mahaukaci kawai lokaci an saukan ma ƙwarani lawa mata na bil mala'ika mista ba ka zo mana da mala'iku in kunta mina sadiki na bi kaulika in ka zan cikin masu gaskiya ga maganarka innaka nabiyun cewa wai kai annabi kake wa inna hadha alquran min indillah cewa wai wannan qur'ani daga Allah yake in kai ka zama da gaskiya kake to mala'iku su tawo mana qala ta'ala ma nunzilu ma tanazzalu al-mala'ikatu illa bil haqq wa ma قال تعالى ما ننزل بالنون وقرئ بتاء تنزل في حذف إهداء التعين domin ta tanazzar abin na na amana na zulun mala'ikata illa bil ai ba mu saukar da mala'iku da sun ka ce abin na na laumata tina bil mala'ikati Allah ya ce ai ma nuna zulul mala'ikati illa bil haqi ai ba ma saukowa da mala'iku sai da al'amarin gaskiya bil wajhi alladhi qaddarahu Allah da huska da Allah ya kaddara wa kata da ke matu ta hukunta haka wa huwa al'azabu huna shine azaba ai in kun ka gana mun sauko muku mala'iku kun gama yawo saboda haka ai ba mu sauko da mala'iku in ba mu tashi hallaka mutane ba wa ma kanu idan kuma ba su kasance ba a wannan lokaci yi na nuzurin mala'ikati bil azab lokacin da mala'iku ta sauko da azaba wa ma kanu idan manzari a wannan lokaci ba su zama inda ake jinkirta mu ba ai ma abin na ma'akari ba a jinkirta musu inna nahanu abin na nahanu ta'kidul da ismi abin na inna aw damiru ko ta'kidun li damir fasal ya rabu i'rabul a asahu wato abin na ta'kidul ladami da ismi inna asahu inna hannu lalle lalle mu nazzalna dhikra mu muka saukar da ƙur'ani? wa inna lahu lahafizuna ko mu ne masu tsare shi mina tabbili? tabdili a canza shi wa harifi? hana a karkatar da shi wa ziyada mahana a yi mai wannan ƙasi mahana a rage shi daga labi bil manazzala sabanin ta wanda an ka saukar kaminai wa kad labi a at wa at sukan cikinsu kan cikinsu su karkatarwa ta shiga ciki wa tabdil canzawa ta shiga ciki Da la'anna Allah wakkala hafza halil akhbar don Allah ya wakilta hukum littafan da a gabanin Ƙur'ani ga habar malaman Yahudawa warraba ne da da masu abin nan masu ibadar nasara war ruhban rabbaniyin su ma abin nan malamai ruhbani masu ibada da jahilci wa battaluha sai suka canza littafin don mun ba su hakunai walau kana muwakkalan da himzar ulama shi ma qur'anin nan da Allah ya ba sai ya wakilta wake shi ga malamai la baddalu su ma da sun canza shi kama baddala haula kama wada wa'ancan malamai suka canza nasu walakin bihamdillahi lam yafa'al zalik sai dai da godiyar Allah Allah bai yi haka ba Hafiza hafizahu Allahu ta'ala a Allah ya faki abi ne da kai ne wala kad ya arsalna wala kad arsalna bi qablika bihi ila wa wala gada arsalna min qablika rusulan lalle ma aika manzani gabanin ka fi shi'il awwalina a cikin kashe-kashen jama'a na farko shi'il awwalin wato abin nan wal idafa fi shi'il awwalina qabil idafatil mawsufi bi sifati wato kenan abin nan shi'i wato jam'u shi'a menene abin nan shi'a anan wahiyal firqatu shine abin nan jama'a almuttafiqatu ala tariqin wanda suka yi ittifaki ga wata hanya wa mazhabin da mazhaba min sha'ahu ana cewa sha'ahu idza tabi'ahu in ya bi shi wa summu shi'an an ce musu shi'an wato jama'a daban-daban Da kudi taraku dinahum alqawim dan sun ba addinin su wanda an madaidaici wa tafarraqu fi durqid dalali sun kakkasu a cikin hanyoyin halaka wal bid'a da bid'a don haka an kace musu shi'a wa mata na ya min rasulin kuma babu wani manzo da ya kasance yana zo musu illa kanu bihi yastahzi'una sai sun kasance suna izgili da shi al'ada ce ta mutanen da sun kararrabu sun ka kakkasu sun ka zama shi'a sun ka zama shi'a duk wani manzon da ya zo musu da gaskiya sai sun yi izgili da shi kasu za a yi kaunika bi ka kama wa da mutanen ka ka izgili da kai ka yi hankuri wa hada tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ba ba da hankuri na ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika kadhalika namurku fi qulubil mujrimin la yu'minuna bi wa qad madantum la kazalika kamar haka nasu kazalika nasluku kamar haka dai muka shigar da tabewa ay misal na ala istihza kamar da muka shigar da izgili alladhi huwa walidu takdhib wannan shine ya haye karyatawa fi qulubi ulaika na cikin zukatan masu imani wa fi qulubi ulaika na cikin zukatan waɗanga masu laifi ay alkufar to haka nan wadda kaggamin shigar da izgilin nan gare su haka maka shigar da karyatawa gare su la nuna bihi ba za su yi imani da shi ba ai addikir wal qur'an shi zikirin nan da yace inna nanu nazzalna dhikra wal qur'an shi qur'anin nan la yu'minu bihi ba su imani da shi wa karkala sunnatu awwali sunnan mutanen farin ta riga ta shuɗe sunnatu lahi sunnan Allah game da su Minta ta'abidihim wayanda sun ka kafirce suna Allah ta gabata ya yi musu azaba bi a hu? don sun kareta a hu? annabawansu? wa haula'i mislan su ma wadanga ga sun kareta nasu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma za mu halaka su walau batana alaihim walau batana alaihim baban idan Allah ya shirya ka karɓi musulunci kuma ka tsaya bisa gare ka rika godiya ko yaushe ko yaushe ka rika godiya in Allah bai shirya mutum ba duk abin da ya gani na dalili baya musulunta kuma wahala ba ta kare mai ko yaushe wayanda ba musulmi ba inda kun san wahala da suka sha da abin nan kun ji tsoro ya hana muku tsoron da zai hana muku kwana amma kuma duk da haka Allah bai nahe su da shirya ba kuma ba su shiryuwa walau fatana alaihim baba min samai da a ce mun buɗa musu wata kowa daga sama muka ce su zo su hau su tai sama fa zallu fihi ayfil babi ya arjuna sun kai ni cikin kowa nan suna ta hawa sama ay yasaduna suna hawa zuwa sama Haka ce to kun gani to ku musulunta ga ko kun ce in yana iya kai ku sama to ga ko an kai ku sama ku musulunta laqalu da sun ce ai ba sama na mun kawo ba tsiri na wa idan mun ka ga muna hawan sama ƙasa mage ba ma ko ina ba don haka ga babu abin da za ka wara musu babu abin da za ka gaya musu in Allah bai ne mutun da shirya ba duk hujja da ka kawo mai sai ya bata ta ya ce laƙalu da sun ce inna ma sukirat dama an sa maye ne ai suddat an ruhi wasakar maye ma ya suddu ma ya bi al baba abinda aka rai kowa da shi wato askunya kuna ganin abin da idan ka shiga mota baka riye ba sai direba na ta sakir sakir sakir da baba in ka shigo gida ma sai ce sakir sakir to a takar gambu wanda aka sa a riye to shi maye wani gambu na da kare hankali mai shi bai sana abin da ya kai maye wani abu na da kare hankali mai shi bai sana abin da ya kai to laƙalu da cewa za su yi inna masu kira absaruna ai da ma an rai idanunmu na da maye banna nu kauman masoro a mu mutane na kawai wanda an kawace muna nan kasa ba mace ko ina ba sahira muhammadu ukula na muhammadu ya sai da ci hankulan kama kalu inda da gairi himina ayat kama wanda suka ci wajen bayyana wani nai na ayoyi wa in yarau kulla ayatin wa wa ka annahu sakara absarana kamar shi abin na ka annahu kamar yadda abin yake sukira absaruna an ruhi ido la na ba hankalin mu an kare ba eh, wato basiran mu an kare wa nahnu wa in kunna takhayyalu bi absarina mu ko da yake muna zato da idon gana mu hadihi a ashiya muna ganin waɗanga abubuwa ka annana nas'adu kamar sama muka hawa wa nadkhulu fis samai muna ganin kamar muna shiga sama lakin na na alami ba hankalin hankalinmu kan bai gama su ba da hankalinmu mana sane annal hala bi khilafi hali, yana nan sabani ne ba sama muna bakawa ba la haqiqata la babu haqiqa ga hawan masama sun makalu sannan suka ce bana na kawun masauru na mu mutane na wayan da aka wace aika annawa adramu anil hasai da sun takaita abin suka ce abin na sukira absaruna daga baya kuma sai suka fada da abin da sun takaita anil hasari adribu asai idrabi anil hasari daga takaitawa fil absari ga idanu kawai wa qalu suka ce bal jawaza zalika sihiri ne ya wuce nan ila ukuli na haga an kullum bi sihirin sana'ahu lana saboda sihirin da yayi mana hadda hankalinmu mu muna ganin ga mu a wasama ba sama na muke ba mun sani inna adama na ai inna adama imanihim lalle rashin imanin su laisa li adami adalaili ba wai don babu dalilan da ka sa su imani bane wa laisa yamna'uhum anil imani ba ba wai abin da ya hana musu imani annal mala'ikata la tanzilu mala'iku ta ki saukowa da sun kace law mata tina bil mala'ikati ba rashin zo musu da mala'iku ya hana musu imani ba domin fasu hudun ila samaye a shaddu dalalatan hawansu zuwa sama ya yi ishara wato mai tsanani bisa ga tahuwar mala'iku wa alitakubin ya yi ɗamfaruwa gare su min zule mala'ika bisa ga saukowar mala'iku innama hum qaumun na, su mutane ne kawai masu girman kai la mubalata bil haqqi bila mubalatin bil haqqi ba tare da kulawa da gaskiya alwadi bayyananna ba kuma wa istamaru fi dalabil ayati sannan suka ci gaba da neman ayoyi fa yanzuru ila sama wato summa innahum idza istamaru sannan su in sun dogi ga neman aya fi dalabil ayati to fa yanzuru ila sama to su kalli sama ita ma aya ce amma nan za mu kwana insha Allah ka taimaka mana Allah ya ga asma yake lahul fana wa sifatika al ka gafarta mana zunubanmu da albarka wannan tura ka ta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada. ka ƙara mana ikhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awa saboda ka Allah ka sa mu cikin ka na kwakware na ƙwarata ka taimaka mana Allah kuma ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da shirin aljanu da shirin sauran halittunka kuma ta ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah ta yi mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على